Hallelujah. irin yadda ta wakana kenan a birnin tawa a yau da safe inda aka gudanar da babban taron jam'iyyar alfijar wadda ta ɗoki hankulan 'ya'yan ƙasar kasancewar mace ce ke jagorancin wannan jam'iyyar kuma ita ce ta farko a jamhuriyar nijar da ta girka jam'iyyar ta siyasa domin soma gwagwarmayar siyasa tsakiyar ɗiya maza duk da saɓanin al'adu da na addini da ake fuskanta a ƙasashen nafiyar afirka da zaran ɗiya mace ta ce za ta ja da maza a wajen neman mukammai na mulkin, Madam Sunna Hadizatu Jallo kallabi tsakar rauna ta yi muna ƙarin bayani game da wannan zaman taron nasu na yau da sahe birnin Tawa. Ba ni kaɗai ba ce, amma ni a tawari yanzu yana shi ga kilgon yau mun kai koman ma biyar ko shida da muke jagorin siyasa amma ni a ku. kamar sauran da suka zo mata kamar ni sun bani ƙarhi ne kuma tunda sabilin da dan mata mun yi kuma maza yawa shi yasa kullum maza muka ma vote in ya zama na mu mata mun kanmu kanmu mun girka namu siyasa tunda mun ga kama amince da mu za mu yi aikin kwarai ya zama na ba shawarar da za a yi a nan Nijar sai da mu. Shi ma shugaban jam'iyyar ta alfijir ta jihar Tawa cewa da Suleiman Abdul Musa ya ce babu bambanci tsakanin 'ya'yan jamhuriyar Nijar illa dai sabani na aƙida tunda abu guda ne kowa ke yaƙi da shi a cikin ƙasar kuma wannan abin shine rashin kwanciyar hankali wannan ko nasaba da halartar jam'iyyu daban-daban ko da daga bangaren masu mulki da na adawa a wurin wannan taron na jam'iyyar ta ya mace cewa da alfijar a birnin tawa yadda ka gani kaga eh, dukkan parti politik sun zaka musamman masu iko da 'yan adawa duka sun halarta wannan taro kenan abinda ya kamata a gano a cikin wannan bambancin da ke bambanci na aƙida ne na siyasa dai babu bambanci cikin tahiyar da rayuwarmu yau mun gayyaci kowa da kowa kuma dukkan sun zo sun cika mana taro sun amshi kiranmu kenan wannan abun alfahari ne abun godiya ne 'yan nijar ya kamata su haɗa kansu mu yi gaba saboda maki yau guda gare mu a cikin nijar shine rashin kwanciyar hankali kenan yau muna tsammanin 'yan nijar da yawa sun gane saboda haka nan kaga halarta kowa da kowa a wannan taron amma a cewar abdulkadir sidi na jam'iyyar canji mai adawa a jamhuriyar ta nijar da ya halarci wannan zaman taron na kongres na uku ta jam'iyyar wadda mace ke jagoranci ya ce har yanzu da sauran rina a kaba a jamhuriyar nijar domin mata su soma goyawa 'yan uwansu baya a fagen siyasa to yau mata wannan ila tana son goyon bayan kowa mata suna daidai su kawo mata gudunmawa mu al'ada mu ta nijar surtout a 90% musulman wasu su kawo cewa a kamar mace iya ta jagoranci ka gani akwai abubuwa da yawa wanda suke suka kawo obstacle ga jagorancin matsafi wannan taron na jam'iyyar alfijir ta diyamace wadda ita ce ta farko da ta kafa jam'iyyar siyasa a jamhuriyar Nijar na ɗauke da taken demokradiyya diyamata da kuma zaman lahiya wannan ko nasaba da irin tashe-tashen hankula da ke gewaye da jamhuriyar ta Nijar kamar Boko Haram a tarayyar Najeriya da kuma ISIS a ƙasar Libya da 'yan ta'arda kishin Islama a ƙasar Mali Haruna Mamman Bako na birnin Wanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.